kamar yadda 'yan uwa suka sani yau yana daga cikin ranaku da muke gabatar da karatu wannan rana ta juma'a tana daga cikin ranaku da muke gabatar da karatu yau cikin ikon Allah za mu fara karatu cikin wannan littafi al'adabul mufrad al'adabul mufrad wanda wannan littafi ta'alifi ne wallafawar imamul bukhari wanda imamul bukhari a duniya ta ilimi bangaren sunna littafinsa yana daga cikin littafin da babu littafi da ya kai shi inganci bayan alƙur'ani daman shi alƙur'ani ƙata'i subuti ne la ya atihi albatilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid ko a kashe fankokin tunda ko ko ba sola ba ce take ƙarar nan eh sola ce ya ɗan rage sola ce take ƙara eh ok ba sola ba ne ok to na'am wanda a gurguje ba tare da bata lokaci ba za mu shiga cikin littafin cikin fasali na farko saboda ƙuracewar lokaci da mun fara tun daga nasabarsa da kuma shekarar da aka haife shi da neman iliminsa da kuma shehunansa malimansa wanda ya koyi ilimi a wajensu da kuma ɗalibansa da abubuwan da ya wallafa da kuma ƙarfin haddasa imamul bukhari da kuma yabo da malima suka yi gare shi da kuma lokacin da ya yi wa Fati ya mutu kenan amma saboda ƙuracewar lokaci kawai za mu shiga cikin fasali na farko shafi na biyar shafi na biyar shafi na biyar shafi na biyar in baka gane nomba na biyar ba zero ne shine a matsayin nomba na biyar ko a larabci eh, inda aka yi zero haka to shine nomba na biyar a rubutun larabci malam ya ce babu ƙaulihi ta'ala mun ga wajen babu ƙaulihi ta'ala wa wasainal insana biwalidayhi husna an ga wajen an ga wajen an gani an ga wajen e a sama can sama za ka gani an sa shi da jan rubutu an yi masa ziro haka ɗan kewaye in baka gane ba shine namba na biyar shafi na biyar kenan da Allah wanda bai gani ba ya nuna wa wanda ya gani a wanda Allah ya sa ya gani ya nuna wa wanda bai gani ba da Allah saboda kowa ya ringa bibiya malam yace babu qaulihi ta'ala wa wasaina al bi biwalidayhi husna akhbarana abu Nasrin, ahmad bin muhammad bin al-hasan bin hamid bin harun bin abd al-jabbar al-bukhari al-ma'ruf بابن Nayaziki. قراءة عليه فأقر به قدم علينا حاجا في سفر سنة سبعين وثلاثمائة قال أخبرنا أبو الخير أحمد بن محمد بن الجليل بن خالد بن حويرث البخاري الكرماني العبقسي البراز سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن, بن المغيرة بن الأحنف الجعفي البخاري قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال الوليد بن ال... بن العيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم أي قال ثم الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حدثنا يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد mu koma daga farko ya ce babu ƙaunihi ta'ala babu faɗin Allah maɗaukaki, wa wasainal insana Allah ya ce mun yi wa ɗan adam wasulci mun yi wa ɗan adam wasulci biwalidaihi dangane da iyayensa wani irin wasiya Allah ya masa ya ce husna na kyautatawa wa wasainal insana ya husna Allah ya ce mun yi wasiya ga mutum ya kyautata wa iyayensa mun yi wasiya ga mutum ya kyautata wa iyayensa Shi ne wa wasainal insana ya husna mun yi wasiya ga mutum ya kyautata wa iyayensa haka har izuwa ƙarshe ba sai mun ringa karanta wannan ba har izuwa inda yake cewa sami'tu aba amrin ash-shaybani an ga wajen dun na tsallake wannan bayanin cewa akhbarana abu nasrin haddai izuwa ƙarshe dun na tsallake inda yake cewa qala yace sami'tu aba amrin ash-shaybani yaqul yace naji abu amr ash-shaybani yana cewa haddasana sa'ibu hadhihi dari yace ma'abocin wannan gida ya gaya mun ya zantar da ni shine haddasana sa'ibu hadhihi dari ma'abocin wannan gida ya gaya mun ya zantar da mu ko ya gaya mana an gane haddasana sa'ibu hadhihi dari ma'abocin wannan gida ya gaya mana wa au ma'a biyadihi wa au ma'a sai yayi nuni shine wa au ma'a sai yayi nuni biyadihi da hannunsa ila dari abdullahi zuwa gidan abdullah an gane zuwa gidan abdullahi dan umar yayi nuni shine wa au ma'a yayi nuni an gane yayi point din gidan yayi nuni shine wa au ma'a biyadihi ya yi nuni da hannunsa ila dari abdullahi zuwa gidan abdullahi ƙala ya ce sa'altun nabiya sallallahu alaihi wasallam ya ce na tambayi annabi tsira da aminci su tabbata gare shi Ayyula amali a habbu ilallahi azza wa jalla wani aiki ne ya fi soyuwa zuwa ga Allah shi ne ayyula amali a habbu ilallahi azza wa jalla wani aiki ne mafi soyuwa zuwa ga Allah kamar wani aiki Allah ya fi so duk cikin ayyuka shine ayyul amali wani aiki ne a habbu ilallahi azza wa jalla mafi soyuwa zuwa ga Allah mai girma da buwaya ƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-salatu ala waqtiha sallah akan lokacinta shine as-salatu ala waqtiha sallah akan lokacinta qultu ce thumma ayyu sannan kuma wani aikin qultu nace thumma ayyu sannan wani aikin sannan wanne qala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace thumma birrul walidaini sannan biyayya ga iyaye thumma birrul walidaini sannan biyayya ga iyaye sannan biyayya ga iyaye uwa da uba kenan qultu nace summa ayyu sannan wanne kuma cikin ayyukan da Allah ya fi so qala sai yace summa aljihadu fi sabilillah sannan jihadi cikin hanyar Allah summa aljihadu fi sabilillah sannan jihadi cikin hanyar Allah qala yace haddasani biyinna ya zantar da ni da su ya gaya mun su shine haddasani biyinna ya zantar da ni da su waɗannan kalmomin guda nawa guda uku ko as-salatu ala waqtiha birrul walidaini al aljihadu fi sabilillah shine haddasani biyinna ya zantar da ni da su yace wala wistazatuhu da a ce na nemi dadin sa da a ce na nemi ya kara min an gane lazadani da ya kara min wato da ya ci gaba da tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan wani aiki to da manzon Allah ya ci gaba da gaya masa sannan kaza sannan kaza an gane shine walawis walawis tazattuhu da na nemi dadin sa da na nemi dadin sa lazadani da ya dada mini mun gane malam yace na adam قال حدثنا شعبة قال حدثنا يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال دق عبد الله بن عمر يشي رضا الرب في رضا الوالد رضا الرب يردر الله في رضا الوالد ينا تكين يدن مهيبي idan mahaifinka ya yarda da kai wannan Allah ma ya yarda da kai kenan idan kuma mahaifinka bai yadda da kai ba to lalle Allah ma bai yadda da kai ba shine ridar rabbi yardar mahalicci Allah kenan fi ridal walidi yana cikin yardan mahaifi wa saqatur rabbi fishin Allah fi sakhatil walidi yana cikin fushin mahaifi wato idan mahaifinka yayi fushi da kai wannan ma Allah yayi fushi da kai an gane shine wa sakhatur rabbi fushin Allah fi sakhatil walidi yana cikin fushin mahaifi zan ƙara maimaitawa kafin mu shiri qala yace sami'tu aba amrin ash-shaybani naji abu amr ash-shaybani yaqulu yana cewa haddathana sa'ibu hadhihi ad-dari ma'abocin wannan gidan ya zantar da mu ya gaya mana kenan Ya yaqulu yana cewa haddasana sa'ibu hadhihi dari ma'abocin wannan gidan ya gaya mana ya zantar da mu wa'au ma'a yayi nuni shine wa'au ma'a yayi nuni biyadihi da hannunsa ila dari abdullahi zuwa gidan abdullahi dan umar yayi nuni yayi point ɗin gidan qala yace sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yace na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama waye tambayi annabi sallallahu alaihi shine abdullahi dan umar ɗin ko qala yace sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa ayyul amali wani aiki ne ahabbu ila Allah mafi soyuwa zuwa ga Allah azza wa jalla mai girma da buwaya Ƙala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace as-salatu ala waqtiha salla akan lokacinta qultu nace summa ayyu sannan wanne Ƙala, sai manzon Allah yace summa birrul walidaini sannan biyayya ga iyaye qultu nace summa ayyu sannan wanne Ƙala yace thummal jihadu fi sabilillah sannan jihadi cikin hanyar Allah qala yace haddasani biyinna ya zantar da ni ya zantar da ni da su kamar ya gaya min su shine haddasani biyinna ya zantar da ni da su ya gaya min su yace walawis tazattuhu walawis tazattuhu da na nemi ƙarinsa da na nemi daɗinsa lazzadani da ya daɗa min da na ci gaba da tambayarsa sannan wani aiki da ya ci gaba da gaya min sannan kaza sannan kaza nabi malam ya ce haddasana adam ƙala haddasana shu'uba ƙala haddasana ya'ala bin ata'in an abihi an abdullahi bin umar ƙala ya ce ridar rabbi yardar allah shine ridar rabbi yardar Allah fi ridal walidi yana cikin yaddan mahaifi wa sakatun rabbi fushin Allah fi sakatun walidi yana cikin fushin mahaifi mu ci gaba malam ce babu birrin ummi babin da zai magana a kan biyayyen mahaifiya an gane biyayyen mahaifiya babu birril ummi babin da zai magana akan biyayyen mahaifiya haddathana abu asim an bahz bin hakim an abihi an jaddihi qultu ya rasulullah man abarru qala ummak qultu man abarru qala ummak qultu man abarru qala ummak Ƙultu man abarru qala abaka thumma al-aqrab fal aqrab yace qultu nace ya rasulullah ya ma'aikin Allah man abarru wane ne mafi cancantar biyayya gare ni wane mafi cancantar biyayya gare ni wane zan fi yi wa biyayya ƙala sai yace ummak mahaifiyarka na ce man abarru wane ne mafi cancantar biyayya gare ni kyautatawa kenan ya yace ummaka mahaifiyarka ƙultu na ƙara cewa man abarru wane ne mafi cancantar kyautatawa biyayya gare ni ya yace ummaka mahaifiyarka kaga sai da ya tambaya sunan nawa so uku قلت نتي من أبر نهو لكينا وانيني ما في چنچن